Amadu Umaru mun gode sosai kai ne magatakarda na hukumar nan da ke sa ido game da abin da shafi tafiye-tafiye ko in ce bakin haure a nan majalisar jihar Agadez. Tun da aka cimma yarjejeniya tsakanin Nijar da wasu kasashen turai ta hana safar bakin haure. Ba ana iya cewa yau kaman akwai wani ci gaba da aka samu. Lalle gwamnatin Nijar da kasashe masu hannu da shuni cewa kasashen kungiyar eh, turai kaman san wannan jiha ce wadda yake tana da faɗi sosai wato an sa jama'an tsaro sosai da kayan aiki sosai amma ba za su iya mabuwan gadajin mai yawa saboda haka su ma masu sarandan bakin sai suka samu suka yi wani salo na sauya hanyoyin da aka saba a sani suke ɗaukar wasu hanyoyi musamman wa'anda yake Eh, ba wa'anda aka sani ba ne saboda haka eh, ka gani wasu 'yan shekarun baya da suka wuce an ce nijar ta yi jan kokari bisa tare wannan bakin hauren hamma aka ce kishi wajen gomiya tara bisa ɗari eh, ya rage bisa bakin haure a bara to ko da an sa doka ma to amma akwai wa'annan da suka bar wannan sana'a suke jiran wannan to jiran yayi yawa har ya kai inda daga cikin wanda suke jiran suka sake wani salo. Kaman ke hana ruwa gudu duk da cewa ga irin matakan da aka ɗoka ciki har da matakan soji ma amma ga shi nan kullum sai ƙara samun matasa ake suna kwarara kuma wasu su ma suna fadawa a cikin ruwan teku wasu suna mutuwa a cikin hamada sahara. Ana iya cewa rashin tasirin wannan dokokin ne? Lalle ita doka tana nan a wurinta eh, abin da ya sa ka gani abin nan bai canza ba sai ƙara damewa yake saboda alkawullin da aka ɗauka na sama ma matasa musamman aiki daga can ma inda bakin haburan suke tahowa da kuma inda ya zamanto kamar nan inda suke bi inda za a yi eh, wasu ma'aikatan ne kamar wasu kamfani kamfani wanda ya kamata wa'annan mutanen a musu su su tsaya nan su yi sana'a to duka wannan abubuwan kamar babu ɗaya wanda aka yi daga ciki shi ɗin wanda ya taho yake bisa bulaguran eh, babu wata sana'a wadda daga can inda ya huto wadda za ta tsaida shi kuma in ya zo nan kamar yabbunan wannan kasashen na transit kuma babu wata sana'a wadda zai tsayawa kuma ya yi a nan. Yanzu a matsayin ku na tsaffin waɗanda suka fahimci wannan fanni, wace irin shawara kuke iya kuba ba wannan gwamnatoci na Afirka? Shawarar za ma wannan gwamnatoci na Afirka cewa da su yi tsaye kan daka. Yaran Afirka dai suke wahala. kuma su ne suke mutuwa a cikin ruwa su ne suke mutuwa a cikin sahara kenan muna kira ga wannan gwamnatoci na afirka duka gaba ɗaya eh, da su kama inda an kama hannu gaba ɗaya eh, aka yi kokowa na samo wannan matasan aiki su kaɗai ne suke iya tsaye da mutum kamar wanda ya kai dubu dubu biyu dubu zuwa uku inda mutane za su tsaya su yi sana'a su samu abincin bakin su su zamna to amadu umaru mun gode da wannan dama to madalla umar sani